wannan watar da za mu shiga tabbas za a saki fina-finai da dama ɗaya daga cikin fim ɗin wanda za a sakar a cikin wannan kwanakin in Allah ya kai mu da rai da lafiya ba wani fim ba illa Mansur wanda FKD Productions suka ɗauki nauyin shiryawa wannan fim ɗin za a haska shi ranar 30 ga watan Yuni 2017 insha Allahu kadde ku tsaya a baku labari wa'inda suke da burin kallon shiri musamman na irin ado da kwalliya za ku iya tanadi wato lokacinku domin ku halarci wani shirin da za a yi a babban birnin kaduna mai taken kaduna fashion and music festival wanda za a yi shi ranar tara ga watan yuli 2017 a babban birnin kaduna wa'inda za su jagoranci shirin ba wasu ba illa adams p da fati su garba wanda fitacciyar jaruma ce a cikin masana'antar kannywood light and darkness sabon fim ne wanda aka yi da harshen turanci amma a cikin masana'antar kannywood wanda za a saka kwanakin nan fitaccen jaruman da suke cikin wannan fim ɗin sun kunshi ali nuhu rabiu rikadawa nuhu abdullahi rahama sadau maryam boot da dai sauransu abubakar bashir mai shadda da kabiru musa jammaje su ne wanda suka shirya wannan fim ɗin, wanda ya bada umarni a cikin wannan fim din ba wani ba illa fitaccen darakta wanda ko fi sani da hassan Giggs. ga kaɗan daga cikin tallar fim din nan mai taken light and darkness Why have you come in without knocking at the door? I want to see you. I don't know that we are having a meet. And you must obey my orders willingly. No, but that is impossible. After the movie, There is a Way, Gen Magic Productions keeps the bell ringing with yet another English movie, Light and Darkness. I understand that you don't want this case to be resolved quickly and easily. <laughs> Abba, Abba, Jabir, when I saw him with her, I intended to break him into pieces, if not because of Una's intervention. She will explain. And if he doesn't, he has to face the consequences. He is tired of my attitude of joblessness and mingling with bad friends. Light and darkness. Daddy, you should fear God. How dare you talk to me like that? Charlie Enterprises za su saki sabuwar fim a kwanakin nan mai taken mutum da addininsa. Mutum da addininsa fim ne wanda zai ƙayatar da masu kallo a inda yake kunshe da jarumai irin su Alinuhu, Sha'aibu Lawal, Fatiwasha, Ladidi Tubeless, Nura Hussaini da dai sauransu. Wanda ya ɗauki nauyin shirya wannan fim ɗin mai taken mutum da addininsa ba wani ba illa Naziru ɗan hajiya. har yanzu kuna kallon shirin mujallar Kannywood akan Murari TV. Za mu fara haska wani sabon shiri a cikin wannan tashar na Muradi TV mai taken zauren ma'aurata. Zauren ma'aurata shiri ne wanda zai duba irin matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a cikin zamantakewarsu Sa'an nan shirin zai kawo muku hanyoyi wanda za a iya ɗauka domin a shawo kan wa'innan matsalolin. ku kasance tare da muradi tv don samun damar kallon wannan shirin a ranakun asabar a kowane sati gida gida gidajen tarbiyya masu shigar ado da shahararren dan wasan kwallon kafa wanda kuka fi sani da Ahmad Musa zai bude Sports Center a babban birnin Kano. Ahmad Musa Sports Center yana nan ne a Kwanat Sabo CBN Quarters a babban birnin Kano. Har yanzu kuna kallon shirin mujallar Kannywood kai tsaye akan Muradi TV. halin yanzu mun buɗe sabuwar tashar rediyo na online wanda muka yi wa taken ko lakabin muradi radio za ku iya samun daman ziyartar wannan shafin www.muraditvradio.blogspot.com don samun daman jan irin shirye-shiryen da muka tanadar muku wa'inda za su nishadantar da ku za su ƙayatar da ku kuma za su ilmantar da ku akan shafinmu na online wato Muradi Radio online. A nan zan karkare shirin inda nake cewa ku ci gaba da ziyartar shafuffukanmu na sada zumunci akan Twitter, Facebook da Instagram wato ku neme mu akan at Muradi TV don turo sakonninku wa'inda za mu ci gaba da karantawa insha a cikin wannan shirin na mujallar Kannywood akan Muradi TV. kada ku manta za ku iya sauka da application mu daga google play store da amazon play store ku neme mu akan wato muradi tv kada ku manta kuma ku ci gaba da kallon shirye-shiryen da muke ta tanadar muku da su akan youtube channel mu na muradi tv sunana ricky ultra nake muku ban kwana a halin yanzu